za ku fahimce ni ko 'yan najeriya idan na buga muku misali da obasanjo duk bala'in da najeriya ta shiga ciki daga 99 zuwa yau to obasanjo shi ya tsara shi to me kake tunani da ba a kashe irin su obasanjo ba a lokacin da aka yi ku su mai kada me kake tunani a lokacin da aka yi yakin basassan Najeriya da ba a girbe irinsu ba wannan kwaya ɗaya kenan aka bar muku Obasanjo yanzu bala'in Obasanjo ya wuce Najeriya ya tsallaka Afirka yanzu bala'in ya wuce har turawa yanzu amfani suke da Obasanjo cibiya mafi girma ta makircin duniya Obasanjo ba da kuɗi aka gina ta don haka sai aka sa mata sunan shi a cikin Amerika yau wata uku da kaddamar da ita wannan shine obasanjo me kake tunani da an bar guda 60 <laughs> shine irin wannan tarihin shine irin wannan tarihin kasancewa lokacin obasanjo aka kawo telecommunication giants company mtn Glow, da sauransu kasancewa har obasanjo ya sauka in ka sai kati sai an zuba mishi kuɗi a lokacin da za ka danna star 1 star 555 star 1 1 din nan na Obasanjo ne code ne wanda da ka sa 1 din nan kana sawa abin da ka sa za a cire Obasanjo wani abu ya fada cikin kudin account din shi code ne <laughs> baka ga daga baya da ya sauka MTN ta cire wani din ba baka ga yanzu in ka kuma ko a wancan lokacin fa dan baka san kan garin bane ko a wancan lokacin ka cire wani din ka sa star 555 star ka sa katin ka zai shiga amma sai suka rude ku cewa ku sa wani din wani din na Obasanjo ne yana sauka sai MTN suka ce a cire wani din ko baka sa ba kuma dama haka ne an sa ne dama in his favor haza Obasanjo wa ma adraka ma obasanjo ko wa ma adraka man obasanjo Allah ya kiyaye to me kake tunani yanzu da a ce ana da irin su obasanjo hmm? guda talatin a kasan nan da an shiga uku to sai Allah maɗaukakin sarki sai ya haifar da wani yanayi ire-iren su obasanjo su suka yi wasu sardauna ku su ne su agui ironsi da aka juye su kuma sai aka sake yin ko a kansu shine aka ba aka hallaka su gaba ɗaya. ire-iren su Obasanjo su suka tashi suka tayar da Nigerian Civil War a ƙarƙashin Ujuku kaga Ujuku har ya mutu fa bai tuba ba don mun je taro da Ujuku a nan Arewa House da Buhari ya miƙe Ujuku yana jin Hausar ras da Hausa ya jawabi dan uju kuɗan sabon gari ne Benin Street na aka haife shi nan ya girma uwar shi kosai take da doya lokacin muna yara shi yasa aka tashi ane mana tashe mu ma sai daga baya muka san fassarar shi uwar ujuku ta rasa doya sai sai dako ga ta nan opposite limi clinic nan kaskonta yake na tuya kosai da doya a aje wannan tarihi an fahimta jama'a abinda nake so in ce a wannan lokacin Hujuku sai miƙe a wurin taro bayan an yi 2003 election zaɓe na 2003 ya miƙe gaisuwa sai ce da dukkan girmamawa ga mai girma general buhari ina cewa mai girma kayi kuskure da har a ce an yi zaɓe kai ka tabbatar kai kaci amma kuma ka tafi kotu ya ce ni ne kai kano kawai ta ishe ni ya ce to duk mutanen kano suna bayan ka ya ce to da sai in je kano sai in kafa gwamnati ya ce sai a ci gaba da yaƙi ana karɓo sauran jihohi wallahi ina zaune sai na ce ujuku bai tuba ba an yi kuskure da aka yafe mishi bai tuba ba kaji fa ya ce in shi yake da jiha ɗaya irin kano a kano zai je kafa gwamnati sai a ci gaba da yaƙi ana karɓo sauran ya ce shi ba zai je kotu ba wannan shine ujuku su suka tada civil war aka sake tahowa ire-iren su Obasanjo ɗin nan 1976 su suka tashi suka yi wa murtala ku irin su dimka da irin su bisalla na gaya muku akwai kaset muna nan da shi a nan wanda paul gindiriye a jos 1986 yi wannan kaset ɗin yana faɗin ire-iren waɗannan masharranta ne gaba ɗaya paul gindiri da kanshi yake lacca yana faɗin yadda aka bi aka hallaka irin waɗannan ya ce wuta aka rinka zuba musu tar to wannan kisa da aka yi musu daga 1966 zuwa 1976 shi ya yayyafa wa najeriya nan tamu bala'i in ba don haka ba da najeriya a yau a yadda take ba haka take ba to don haka mu ma muna da irin ubayu dan salulu zaka fahimta shi yasa ana karatu a rinka hada maka da abin da zaka fahimta kar ka dauka abdullahi dan ubayu dan salulu ya mutu a'a akwai ire-iren su zaka zo ka ji wani karatu nan gaba malam zai ce shi yasa Allah har ya gama saukar da bayani akan su a Qur'ani bai taɓa faɗin sunan su ba domin a kowane zamani za a iya samun irin su kawai ana son ku dubi irin ayyukan ne ko kun fahimta jama'a ba obasanjo ne ya tafiya sulhu da yan boko haram a maiduguri ba to za ku zo za ku ce wata ran albani ya faɗi obasanjo yana daga cikin shugabannin boko haram a najeriya za ku zo za ku ce albani ya faɗi di lakal ayyamu ma kunta jahilan yana daga cikin boko boys leaders din ma to kun ga anan wannan kwaya ɗaya kenan ku duba gaba ɗayan ƙasa ya hana ta zaman lafiya shi ya zo ya kawo mana wannan mai rubabban bakin from nowhere ga ƙasar nan ta tsaya cik shi kuma yana buge cikin giya bai ma san ƙasar ta tsaya ba duk wannan aikin obasanjo ne ko an fahimta shi yasa in ka fahimci wannan tarihin to ka addu'a ga abacha Allah ya gafarta mishi ya yi muku wani fulan Allah ne maɗaukakin sarki ya nashi ikon da an kawar da ire-iren waɗannan kaf shi ma a abacan ya tafi to da yanzu wani abu ne yake faruwa a ƙasar daban amma kaga kwaya ɗaya ne ya zama bala'i Allah ya kiyaye